وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله فقد صدق الله عز وجل حيث يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون ولعلكم تشكرون فقال جل وعلا أياما معدودات نودع رمضان وهو يودعنا فيا ليت شعري من المودع إذا نحن فزنا بالهداية شهرنا رمضان فهنيئا مريئا بالمهتدين ها هو شهر الخير قد قوضت خيامه وتفرمت أيامه فحق لنا أن نحزن على فراقه وأن نظرف الدموع عند وداعه وكيف لا نحزن على فراقه ونحن لا ندري هل ندرك غيره أم لا كيف لا نجري دمو كيف لا تجري دموعنا كيف لا تجري دموعنا على رحيله ونحن لا ندري هل رفع لنا فيه عمل صالح أم لا وهل ازددنا فيها هل ازددنا فيه قربا من ربنا أم لا كيف لا نحزن عباد الله على, على رحيل شهر رمضان وهو شهر الرحمات وتكثير السيئات وإقالة العثرات يمضى يمضي رمضان بعد أن أحسن فيه أقوام وأساء فيه آخرون يمضي وهو شاهد لنا أو علينا شاهد للمشمر بصيامه وقيامه وبره وإحسانه وشاهد على المقصر بغفلته وإعراضه ونسيانه رمضان عباد الله سوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر فلله كم سجد فيه من ساجد وكم ذكر فيه من ذاكر وكم شكر فيه من شاكر وكم خشع فيه من خاشع وكم فرط فيه من مفرط وكم عصى فيه من عاص ارتحل شهر الصوم فما أسعد نفوس الفائزين وما ألذ عيش المقبولين وما أذل نفوس العصاة المذنبين وما أكبه حال المسيئين المفرطين لا بد من وقفة محاسبة جادة ننظر فيها ماذا قدمنا في شهرنا ماذا قدمنا من عمل وما هي الفوائد التي استفدنا منها ما هي الفوائد التي استفدنا منه وما هي الأمور التي قصرنا فيها فمن كان محسنا فليحمد الله وليزدد إحسانا على إحسانه وليسأل الله الثبات والقبول والغفران ومن كان مقصرا فليتب إلى, مولاه, إلى مولاه قبل حلول الأجل تذكر أيها الصائم وأنت تودع شهرك سرعة سرعة مرور الأيام وانقضاء الأعوام فإن في مرورها وسرعتها عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين قال الله عز وجل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بالأمس عباد الله القريب كنا نتلقى التهاني بقدوم شهر رمضان ونسأل الله بلوغه واليوم نودعه بكل أيس ونلتقي التعازي برحيل فما أسرع مرور الليالي والأيام وكر الشهور والأعوام والعمر عباد الله فرصة لا تمنه للإنسان إلا مرة واحدة فإذا ما ذهبت هذه الفرصة وولت فهيهات أن تعود مرة أخرى فاغتنم أيها فاغتنم أيام عمرك قبل فوات الأوان ما دمت في زمن الإمكان قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي وتذكر دائما أن العبرة بالخواتيم فاجعل ختام شهرك الاستغفار والتوبة فإن الاستغفار ختام الأعمال الصالحة وقد قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عمره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وأمر سبحانه الحجيج بعد قضاء مناسكهم وانتهاء أعمال حجهم بالاستغفار قال جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يجتهدون في إتمام العمل وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده كما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين بأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فهل شغلك أخي الصائم هذا الهاجس وأنت تودع شهرك قال علي رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا إلى قول الحق عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين وكان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان يا ليت شعري من هذا المقبول منا فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه أيها المقبول هنيئا لك جعلني الله وإياكم منهم وأيها المحروم جبر الله مصيبتك والعياذ بالله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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى عباد الله فمما يجب على كل الصائم أن ينتهي شهره به إخراج زكاة الفطر مما رزقه الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فرضها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاع من طعام لتطهير الصيام من النقص واقتناء الفقراء يوم العيد تجب على كل مسلم وتخرج, وتخرج قبل صلاة العيد وهي واجبة على البدن وتكمل ما قد يقع فيه الصائم من خلل وتعزز التكافل الاجتماعي فمن أهم أحكام وفضائل زكاة الفطر عباد الله فهي فرض واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير يملك صاعا فضلا عن قوته وقوت عياله وهي تهمة تهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين واللغو الكلام الهزلي والخطأ والرفث الكلام الفاحش فما مقدار الزكاة صاع من طعام كما أخبر عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهي ما بلغ أربع مد النبي وفي موازين كيلو هي ما بين كيلين ونصف إلى ثلاثة من قوت أهل البلد من من أرز أو قمح أو تمر وما إلى ذلك ووقت إخراجه عباد الله الأفضل قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ومن أداها بعد الصلاة فهي المساكين والفقراء للأغنائهم أو لإغنائهم عن السؤال يوم العيد فهي زكاة للبدن وشكر لله على التوفيق لصيام شهر رمضان وقيامه اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا أخو باين الله باب شك الله مهل تشمه ya sanar da mu game da batun wannan ibada ta azumin watan Ramadan cewa ibada ce wadda Allah ya kawo mana shi domin mu zama ɗaya daga cikin waɗanda za su zan shiryayyu kuma Allah ya ba mu labari cewa dama fa kwanaki ne ‘yan kaɗan ake ɗauka wajen yin ibada yau ga shi jama'a abin da ya rage mana mai ban kwana da wannan wata na Ramadan bai wuce kwanaki biyar zuwa shida ba Allah muke roko ya karba mana babu shakka a cikin wannan ainihin wato guduwan kwanaki da irin yadda watan Ramadanu ke shirin ban kwana to akwai abin lura ga masu hankali watan Ramadan ya gama naɗe tantin shi zai koma ga mahallicin shi ya ƙare yinin shi da haka abu ne wanda ya kamaci kowannenmu mu mai bakin ciki kwarai da gaske ya ishe mu mu gane dalilin bakin ciki na yin wato to tafiyar watan ramadan shine albarkatu da alkhairai da gafara da daurin shedanu da bude kofofin aljanna da kulle kofofin wuta duk za su zo ƙarshe Allah muke roƙo ya mu daga cikin waɗanda suka dace watan ramadan ya zo mana da alkhairai da abubuwa na kyautayi wasu bayan Allah sun rabauta Allah ya sanya mu daga ciki wasu kuma sun yi asara Allah ka tsare mu wata ya tafi ya bar kowa da ainihin wato aikin da ya aikata kuma wannan wata zai zo ya ainihin wato ceci ma'abucin shi a ranar tashin alkiyama Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda watan zai ce ta. watan Ramadan 'yan uwa masu albarka ya gama kakkaɗe ina shi ina shi ba abin da ya rage mashi sai ainihin wato sulale ya bar mu ainihin wato kowa a baya wanda Allah madaukakin sarki ya kaddari yari, batu to hakika yari batu, wanda kuma yayi asara yayi asara ku duba yadda aka dauki kwanaki da dama ana tsayuwar sallah ana sujada wa Allah ana ambatan Allah ana godiya ga Allah kowa ya koma ya zama mai tsoron Allah amma a daidai wannan lokacin wani watan ya shigo ya fita ba abin da ya canza na ɗabi'unsa wani watan ya shigo ya fita ba abin da ya samu na gafaran zunubansa Allah ubangiji ka tsare mu da haka duk wanda Allah ya nufe shi daga cikin waɗanda suka ainihin wato ribata da wannan wata to babu shakka ya ɗanɗani zaƙin wannan wata ne albarka kuma na san kowanne daga cikinmu ma damar ka san alkhairan da watan nan ke ɗauke da shi kai na san za ka yi fatan ranar da za ka koma ga Allah a ce mutuwa ta same ka a irin wannan yanayin saɓani yadda kake kafin watan ashe kaga watan yayi tasiri akan ka kenan amma wanda dama ya kazance a takure shi ya kosa ma watan ya tafi saboda ya ci gaba da masha'an shi to wannan sai mu ce fa inna lillahi alaihi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye tuna irin abubuwan alkhairai da zamu yi asarar su mu yi kuka akan ainihin wato rabuwa da waɗannan alkhairai sannan mu roki Allah mu cika she kwanakin wannan wata da neman Allah ya gafarta mana mu. wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya karantar da mu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam duk sanda aka zo ƙarshen wani aikin alkhairi sai Allah ya umarci manzon Allah ya cika shi da neman gafara ku dubi surar da aka saukarwa manzon Allah karshe karshen rayuwar shi Allah yake idan nasarar mu sai Allah madaukakin sarki ya zo tare da buɗi zaka ga mutane suna shiga addinin nan jama'a jama'a to idan ka ga haka alaman lokacin aikinka ya ƙare kenan ka gama isar da sakonka ka koma ga mahallicinka to ka yawaita tsarkake ubangijinka sannan ka gode masa da ya baka ikon sauke nauyin abin da ya dora maka sannan kuma ka cika wato neman gafara na Allah mahallicinka domin Allah madaukakin sarki mai yawan karban tuba ne mai yawan gafara ne sannan haka Allah ya umarci bayan Allah alhazai waɗanda suka je aikin haji Allah ya ce idan aka je aka gama wannan duk kai komo na aikin hajji sai kowa ya gangaro ta inda alhazai ke gangarowa sannan kowa ya ci cewa Allah ya gafarta mashi. lalle Allah mai gafara ne mai jin kai da haka mu kare watan nan namu yan uwa masu albarka da yawan neman gafara daga mu magabatan mu na kwarai sun kasance idan watan ya taso gadangadan ya doshi karewa irin haka to suna ƙara ƙaimi suna ƙara himma suna ƙara ƙwazo wajen aiki sannan su yawaita addu'a Allah ya sa abubuwan da suka gabatar ya zama karbabbu domin Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin yana karban aiki ne a wajen masu takawa to idan Allah bai karba aikin ka ba kaga wannan ma kai asara Allah ya kyauta magabatan mu na kwarai har ila yau sun kasance in aka zo irin wannan kwanaki wato ƙarshe karshen watan Ramadan sai su rinka cewa kai canmu, mu wane ne muka sani wanda Allah ya karɓi aikin shi babu wanda zai iya bugun kirji ya ce shi ya san ayyukan shi karɓaɓɓu ne sannan babu wanda ya san wanda ya asara a cikin waɗannan kwanaki idan da akwai wani alama da za mu iya gane wanda Allah ya karɓa aikin shi wallahi ya kamata mu rinka zuwa muna yi mishi barka muna taya shi murna muna san mishi barka idan kuma da za a yi mana wani alama ko a nuna mana wasu hotuna a ce ga waɗanda ba a karɓa ayyukansu ba kamata yi mu je mu ta musu ta'aziyya muna musu ainihin wato takaici muna ce musu Allah dai ya kyauta gaba Allah ya sa mu dace dan uwa masu albarka idan muka gane waɗannan baki ɗaya sai mu san da cewa daga cikin abin da ake son mu kare waɗannan kwanaki namu na Ramadan da su akwai wani haƙƙi da Allah ya umarce mu da mu fitar shine zakkar kono wato zakkar fidda kai kamar yadda Bahaushe ke kiran wannan zakka wannan zakka yana daga cikin abin da yake ƙara wanke mai azumi daga wasu abubuwa da ba a rasawa na tuba da muka samu a cikin watan domin yadda ainihin wato muka ambata din nan duk yadda muka yi kokarin yin nagartan ayyuka to wani lokacin wasu abubuwan za su kubce mana ba tare da mun sani ba wani zai yi wani zance wanda bai kamata ba wani zai yi zagi wani zai faɗi wani kalma na alfasha to irin waɗannan taɓan na zunubai su ne ba a san azumin ka ya tafi da su ana son ya zama an wanke shi fes ya zama azumin ne tsabanta aka karɓa ɗari bisa ɗari da aka sai Allah ya ce kowa ya bada wani zakka wanda zai kankare mishi ya wanke mishi waɗannan kanana kananan zunubai yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan zakkan farilla ne akan kowa namiji da mace da da bawa yaro da babba kowa zai fitar da wannan ainihin wato zakka wanda ya kai lokacin yin azumi da ma wanda bai iya yin azumin ba malamai suka ce kai koda mace ce take da tsohon ciki wanda ake sa ran haihuwa yau ko gobe to yana da kyau a fitar amma ba dole ba ne. sai dai magabata wasu suna fitarwa dan dai su samu an yi wato irin wannan tsaftace ibada su ta azumi sannan yana daga cikin abin da ya kamata mu sani wannan zakkan jama'a wajibi ne akan kowa ba wanda aka daukewa ma damar kana da hali na abin da zaka ci a ranar sallah kuma zaka iya samun akalla ragowan abin da zaka ajiye wanda bai gaza mudu a muddun nabi hudu ba wato sa'i guda to wannan ragowar abin da kake da shi na arziki ka fitar da shi a matsayin zakkanka da haka wajibi ne akan kowa matashi kake ko ainihin wato magidanci mai gida kake ko uwar gida yaron gida ne ko mai gida kowaye ya fitar kuma kowa ya fitar wa kan shi. Allahumma sai in kana da wani wanda zai fitar a madadinka kamar matar da mijinta zai fitar a madadinka to ita ta ya ɗauke mata kamar iyaye da za su fitar da wa 'ya'yansu sun ɗauke musu kamar mai gida da zai fitar wa yaran karkashin shi ya ɗauke musu amma in ba haka ba to kowa ya fitar wa kanshi da kanshi wannan shine abin da ake so Allah ya sa mu dace daga cikin kamar yadda muka ambata hikimar fitarwar shine zai wanke azumin mai azumi daga yasassun zantuka da yi wato maganganu na batsa da kuma ya zama za a ci da waɗanda suke talakawa Fukarawun miskinai wanda su kuma ba su da halin abin da za su ci a ranar sallah domin ba a son wani ya rinka roƙo yana bara a wannan rana da ake murnan bikin sallah sannan yan uwa masu albarka gwargwadon abin da kowa zai fitar a madadin kansa shine sa'i guda in aka ce sa'i guda shine muddun nabi guda hudu muddun nabi malamai suka ce idan aka samu matsakaicin mutum in ya haɗa tafukan hannayen shi to abin da zai ɗibo na kayan abinci dabino ne ko shinkafa alkama ne ko masara wake ne ko na abu makamancin haka to idan ya cika hannun nashi ɗaya biyu uku hudu to wannan shine sa'i guda malamai masu amfani da ababen awo sun ce irin abin da muke amfani da shi na ciya a kasuwanninmu musamman mu a nan arewaci to yana kusan zamowa shine sa'i guda ɗin. da haka in baka san yadda zaka auna ba yi amfani da wannan ciyan ya wadatar ina fatan jama'a an gane sannan kuma akwai ba makeran mu yan gwangwan wanda suke kokarin yin amfani da wannan ma'auni su fitar mana da wani abun awo da haka kada mutum ya matsa wa kanshi cewa sai ya siya irin wannan na yan gwangwan din dan ana ce mishi muddunabi ko sa'i a'a ba shi fa annabi ya amfani da shi ba a ku ko a kasuwan ku aka kero shi an dai yi ne domin a kusantar da wannan ma'aunin kuma ya zama wa mutane sauki to in baka samu ba sai kai amfani da wannan. kamar yadda muka ce kai amfani da ciya kamar yadda muka ce kai amfani da wani matsakaici a gidan ya auna ɗaya biyu uku sai ka gwada wani abu to cikin shi shine abin da za a fitar idan kuma inda wato wayewansu ya kai suna amfani da ma'auni ne na kilo to za su auna gwargwadon abin da zai kai tsakanin kilo biyu da rabi zuwa uku shine ainihin wato sa'i guda Allah ya sa mu dace kamar yadda muka ce waɗanda ake baiwa su ne talakawa da an yi wato miskinai waɗanda ba su da halin abin da za su ci domin duk wanda yake da abin da zai ci kuma ya samu ragowa to shi ake son ya fitar wasu suna yin tambaya idan na wayi gari ban da abin da zan fitar ba ni da hali amma ƴan uwa da abokan arziki da makwabta duk sai suka tuna da ni suka kawo mu a matsayina na mai bukata sai na wayi gari ni ma yanzu na samu adadin da in na gama cin na sallah za a samu ragowa to kai ma idan ka ga wani mai bukata irin ka a ɗazu kai ma daidai ne ka fitar ka bashi Allah ya karɓa mana daga ƙarshe uwa masu albarka hikimar fitarwan kamar yadda muka ce yana zamowa zakka ne da ke wanke mai azumi daga waɗancan abubuwa da muka ambata sannan kuma alama ce da zai nuna ka gode wa Allah da Allah ya baka ikon azumtan watan Ramadan cikin aminci da lafiya sannan kuma ka gode wa Allah da ya datar da kai ka zamo ɗaya daga cikin bayin da suka ga farkon watan kuma suka zo suka ga ƙarshen watan amma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsu kaga su ba za su iya yin wannan ba to babu laifi ana iya musu malamai suka ce idan aka samu wanda aka shiga watan da shi amma Allah ya mai rasuwa kafin ƙarshen watan to idan ƴan uwanshi suka tashi fitarwa su fitar da nashi kamar yadda ainihin wato suka ce wanda bai shiga watan ba to shi ba sai an fitar mushi ba ana badawa ne kafin a fita sallar indi. idan mutum ya bada ana gobe ko jibi sallah babu laifi amma duk wanda ya bari sai da aka je aka yi sallah aka sauko to idan ya fitar a lokacin ya zama gama garin sadaka ba zai samu irin wancan falala da daraja da muka ambata ba Allah madaukakin sarki ya samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma taqabbal minna صيامنا وقيامنا وأحسن لنا الختام اللهم أدبر كسرنا على فراق شهرنا اللهم أعجبه علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعله شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعلنا فيه من أتقائك من النار واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله